بسم الله الرحمن A'a, kaga dan Allah kai hakuri wallahi wani abu guda ɗaya nake nema a gurin nan dan Allah zan zo yanzu wallahi kai kana da matsala wallahi alhamdulillah ai da ke nake nema ina ta cikiyar ki ban gani ki ba yau gashi Allah ya haɗa da ke a ki kuma a kyauta ba wanda ya baki daman yin magana idan har kina so ki magana to sai kin yi murmushi dan wannan hadarin da kike yi da mamakin nan bai kamace ki ba idan kina so in baki damar yin magana then smile at me just once amma a ina ka sani sa'an nan neman me kake yi mm, a nan na san ki kuma yanzu kuma ina ta neman ki ne domin baki hakuri akan laifin da na miki laifi kuma wani irin laifi laifin tafiya da nake yi da baya da baya na ci karo da ke na zubar miki da kayan ki shine nake so na baki hakuri kuma kayan nan bai kamata a ce ki za ki kwashe ba ni da na zubar miki ne ya kamata a ce na kamata in rike miki kayan nan kai miki har gurin da za ki je am ai da kin bashi na biya miki ko haka ba ai ba za a yi haka ya za a yi daga haduwar mutum da ɗaura maka da gida kuma oh sorry wallahi na manta ashe <laughs> ba ni na zo da ke ba na ɗauka cewa ni na kawo ki shopping ai idan zan baki kuma ki kashe kuɗin ki da kanki gaskiya mantuwa ta yi min yawa ni ya kamata a ce na ɗauki kayan na raka ki har waje a aikin mantani mai dafi ne tsora kaɗan a gaskiya na lura idan ina tare da kai ba zan yi hawan jini ba <laughs> taɓija to ai shi kan shi hawan jinin bai sai zo kusa da ke ba musamman idan ya duba irin ƙirarki kamanninki da yanayinki babu yadda za a yi zo kusa da ke ni kaina a yanzu idan za ki bani dama zan so a ce in kasance kusa da ke saboda rika ɗebe miki kewa kowane irin yanayi gaskiya kana da kirki sosai kirki aba kamar me yasa kika ce na da kirki gani na yi kuskure ɗaya ka yi amma ka bi hanyoyi daban-daban wajen ka sa na farin ciki to gaskiya ne amma ba na son ƙara yin wani kuskuren yanzu don haka gara ki shiga mota ki tafi saboda kan ƙara yin wani laifi to shi kenan amma kafin ka tafi zan iya sanin sunanka a guje kuwa sunana abbas amma kina san sunanki ba zai wuce irin bangaren su fatima maryam zainab asiya Khadija. Dakata dakata na huta sheka suna na Raliya. Raliya? Ralleliyar yarinya ke. Sunanki yayi kamanni da ke da kuma yanayinki. <laughs> Na gode. Amma dan Allah ina so samu lambar wayarka saboda idan duk lokacin da na so in ɗebe min kewa in samu nishaɗi da annashuwa zan iya kiran ka. Ba matsala, ga ya masa yi miki flash. Sara'i Sarah. mm yana binne sai kin ji ni nagode zan iya rage maka hanya karki damu akwai abin da zan dauka a cikin assalamu alaikum ya haƙuri ya haƙuri dan Allah wallahi wani uzuri ne dan tsaida wallahi har dare na ya ɓaci haba ka bar mu muna ta jiranka ga ayyuka a gaban mu da yawa ka sani ba na ce kai haƙuri kina kai ne fa mai haƙuri ne fa na sani kuma na baka haƙuri na san zaka haƙura ko ba haka ba kai wallahi zaƙin baki yanzu yanzu nan gashi har ka kwakwabe ni wallahi ba haka bane wai ma me tsaye da kai abin da na daɗe ina nema a cikin rayuwata menene kenan wato kai abbas a ah, oga na ka tafi tun da safiya ke ta jiran ka wallahi wallahi oga haddix na je nema ne na bi shago shago da kyar na samu kasan ko haddix din ba wani ne mai kyau ba is okay bashir kai kai hakuri to ku ci gaba da aiki ko to sai an jima thank you sir Allah ya taimake ni bai ji abin da nake faɗa ba kai banza wata yarinya na haɗu da ita mai kyau mai diri bayan wannan ma ga nutsuwa ga hankali kai ko dariya ta yi dimfil ke fita a fuskar ta alaji yanzu kai dan Allah dan annabi saboda yarinya kawai ka bata mana irin wannan lokaci kuma sai yanzu ka zo kana gaya min zance ka tsaya yi dan Allah dan annabi ina expecting din labari mai daɗi mai amfani kai samin kiɗa waƙa ma zan mata wallahi kwanan nan samin kiɗa kawai in shiga studio da shi ka gama composing ai abba kadda ka ce ka sa ce ka yi santin wannan abincin nawa <laughs> ba ki taɓa gane abin da na fara tunanin zama da yunwa yayin da kika sake sabon rayuwa a gidan mace. me zai wanzar da haka zariya na tabbatar in matan duniyan nan ba za su iya min girki na zai gamsar da ni kamar da kike min girki ba abba akwai su bila adadin sai dai kawai shakuwa ce take sa kake ganin kamar nawa abincin ya fi nasu ba maganar shakuwa sai maganar gaskiya ni kaina na kan yi tunanin haka abba a duk lokacin da na tuna cewa zan bar ƙarƙashin inuwar kulawarka na koma inuwar wani domin kuwa ba na tunanin a duk duniyar nan akwai ɗa wanda zai a mahaifi kamar yadda na sa'ar mahaifi abba to yata da abinki kin taɓa ganin ya mace ta dawoma a gidansu ai duk kyaututtuwar rayuwar ya mace gidan mijinta kuma farin cikin ni da ke mai miki magana aure amma kuke da na sa faɗin sauran lokaci la la la la amin wa alaikum salam da fatan kina nan lafiya lafiya kalau ai ta ke ka manta da ni haba wane ni ashe zan iya manta kaina kenan mantuwa kuma dama mutum yana iya mantawa da kanshi <laughs> baki sani ba ai tunda muka raba a supermarket sai na manta cewa wane ne sai da daddaren nan sannan tana cewa au ashe ni ne a bas <laughs> ka fara halin naka ko to dama makasudin kiran kenan domin in kira ki tabbatar da cewa kina cikin nishadi na gode da kulawar nan taka ki daina yin godiya dan kin cancanci a yi miki haka ne zan bar ki a nan saboda kada in cika ki da sunan ko to shikenan kafin ka tafi zan so in gayyace ta gidanmu da fatar zaka amsa gayyata ta adireshin gidan kawai zaki turo min ta text sai gobe zo gidan tunda yanzu dare yayi ko muna ajiye wayar nan zan turo maka da textin adireshin gidanmu to allah ya kai mu eh, shi har ya buɗe man nashi ba cikin gida. Okay. A'a. to shine kuma kake cinye min credit ina eh mana aiki a tajira ce dole a ci kudin ki <laughs> barkanka da zuwa ga dai yar fadar tamu kai gidan nan naku na taba ganin sa so daya so daya kuma eh amma fa yanzu kuma yau <laughs> kai dai ka rabo da barkwanci wallahi anya ko wannan barkwancin naka yana barin ka kai aiki kuwa aiki kai ni fa aiki na waka ne wow waka ai ko zan so ka gayyace ni wata rana in je in ga yadda ake yi to kin gani ma shirye nake dan gayyace ki zuwa studio dan ki zo ki ga yadda nake yin waka kai amma ku da na ji dai amma dai ina fata kunnuwar ki ba su fashe ba dan tsananin kara da speaking studio suke da shi dan ni kai na fa idan zan yi waka ko sai na toshe kunnuwana na to ga kayan sha na an kawo maka kuma ina jin ka <laughs> kin ga idan na gama waka gaba ɗaya kunnuwa na sai su daina ji sai a hankala hankali sannan jina ya dawo daidai saboda wannan ƙarar tabbijan waƙarku ta zama bala'i bala'i na sosai kuwa amma fa mai daɗi an kawo min abin sha in sha ko? ba ga abin sha an aje maka a tebur batun ɗazu au sorry an gani ba sai ka ce wanda aljanu ne suka kawo to dan zuba mu kada ya sanyi ko kada ya sanyi kuma ko dai kada ya zafi au na ɗauka abinci ne Sorry. Me za a ɗora? Um, a dafa macaroni. Ina biyu da ke. Okay. Ni ke ne har abin yake Bismillah um, kamal abin da ya sa na kira ka ina son mu tattauna muhimmiyar magana ne da kai yau kusan shekaru biyar da rasuwar mahaifinka ko? suka ne tun da ka taso baka zo na karkashin kowa ba sai karkashi na Na ɗauke ka tankar kamar ɗana wannan ya samo nasaba da irin zaman da muka yi da mahaifinka zaman amana da shi na tabbatar ko ba na raye tankar kamar ina raye ne in har kana raye na san za ka iya kula da kamfanin nan dalilin da ya sa na kira ka kenan domin in sake jaddada maka matsayinka a wajena da fatan za ka mai da hankali na gode allah ya saka da alkhairi alhaji allah ya zumunci ni ma na gode za ka iya koma wajen aikinka shi Assalamu alaikum. Abba, san da zuwa. Yawwa. Yau sannu. Zainabu ya gida. To Ki yi mamaki ko? Lafiya kalo in Ina fatan zaman kadaici bai samun ke cikin damuwa ba. Ko da baka na abba ina tare da kulawarka. Ko da yaushe ji nake kaman kana kusa da ni. Kyakkyawar kulawar da kake bani ita take kauda min kadaici da damuwa na rayuwa. ko da yaushe kunnuwana suna maradi jin wa'annan kalaman maganganu naki ba da wani farin ciki a rayuwa wanda ya wuce kullum in ganki cikin farin ciki da annashuwa a kullum kyakkyawar kulawar da kake bayani ita take ɗebe min bakin ciki na rayuwa har fata nake allah ya kawo ranar da zaka nemi wani abu da zan yi maka domin ka bani dukkan dama na rayuwata haba illale zaman ki cikin farin ciki da annashuwa ya fi mun komai tana har in sake cazin neman wani abu <sighs> abu me kake so a dafa maka illale na baki zaɓi duk abin da kika dafa zuciyata ta za ta karbe shi ɗari bisa ɗari zan je mai wanka sai in shirya to shikenan abba sai ka fito gode Allah miki albarka amin wato bashir al'amura na da raliya yana bani mamaki kaga dai duk zaman da muke da ita ban taba cewa ina son ta ba ita ma ba ta bude bakin ta ce tana sona ba amma irin yanayin yadda muke zama da ita da irin kallon da muke wa junanmu yana nuna min cewa akwai wani abu abbas zan gaya maka gaskiya amma idan har za ka saurare ta kuma ka ɗauke ta kai amfani da ita kenan ah, ba bashir faɗa min ko menene ai babu zancen ɓoye-ɓoye tsakanina da kai ko kasan akwai abin da ake kira class differentiation idan ka duba yarinyar nan za ka ga cewa irin matsayin da suke ciki a gidansa na rayuwa da matsayin da kake ciki akwai bambanci sosai ban fahimce ka wani matsayi da kake so ka faɗa min ba mun gane inda ka dosa ba ah, abin da nake nufi shine idan ka duba za ka ga ita gidansu ta taso ne a gida na mutane masu rufin asiri suna da arziki bayan haka kai matashi ne ɗan talaka mai kuma ƙoƙarin rufa ma kansa asiri ta ɓangaren waƙa ka gane dakata da allah bashir ban taɓa tsammanin wannan magana daga gare ka ba me yake so ka faɗa min kana so ka ce min shi talaka ba mutum bane komi kuma me alaƙar dukiyar mahaifinta da dangantaka da ke tsakanina da ita ban taɓa tsammanin wannan magana daga bakinka ba kai da kake kusa da ni kenan waɗanda suke nesa kuma su ce ni idan suka ji irin wannan maganar ya fita daga bakinka gaskiya ni baka baka kyauta mu ba wallahi Abbas kai hakuri na baka shawara akan soyayya kuma ya zama laifi amma ina so ka cewa daga gare ni in Allah ya yarda ba za ka sake samun wata shawara da ta shafi soyayya ba kuma don allah duk wani abin da ya taso a kan maganan soyayyanka kar ka nemi shawara ta domin ko ba zan baka ba kira ka to shi kika shigo wani haka na hana ka aiki ko ko kaɗan wallahi dama ne waƙar yau ba ta gaba na gaba anya kuwa akwai ran da zaka zama cikin damuwa ko abbas me za kika ji haka saboda daɗaɗan saututtukan da kunnuwa da zuciya ke samu a da yaushe sun ishe su wadatuwa da samun gamsuwa da amnashuwa haka ne amma kin san yau da gobe ta wuce wasa ko da ce ke ce a matsayin da miki sabo zai saki manta da wani annashuwa ko wani nishadi har ki dauka cewa ta zama wani abu a rayuwarki amma duk da haka nishadin zai ci gaba da zuwa wani lokacin ko kwarai kuwa musamman idan taurarwa irin ki ta kawo ziyara ba ka fara ko tashi mu je Assalamu alaikum abokina har yanzu kana fushi da ni ne na san na yi maka laifi amma don allah ka yi haƙuri abu na, ni ne fa abbas ɗinka ne ba amininka kuma abokina dan Allah dan annabi ka haƙuri kaji ko kai fa sai ka ce wani gogon buri to ai kai ne abin naka sai da haka wallahi daga kawai baka shawara akan soyayyar da ke tsakaninka da yarinya kawai sai ka bude min wuta haba kai hakuri ai ya riga ya wuce amma seriously wallahi ko ina tabbatar maka da cewa yarinyar nan tana sona fiye da yadda kake tsammani to ai ma ba cewa ne ba ta san ka ba cewa ne ka yi taka tsantsan a movement ɗinka da ita saboda ka san mahaifinta mai arziki ne haka ne na san abin da yake damun ka a ranka na. amma gaskiya ni ban ɗauki dukiya akan abin da za a yi la'akari da shi ba yayin da aka fada cikin soyayya to idan haka ne Allah ya tabbatar da alheri a tsakaninku amin sun amin yanzu kai magana amma ba san wani abu wallahi ban taba jin na samu wani shauki da farin ciki kamar yau ba saboda me fa yau radiya ta tabbatar min da soyayyar da ke zuciyarta game da ni wow wow alaikum salam a ah, yallalin baba a ah, haba ta tashi ki zauna tashi ki zauna yar baba ina da wata muhimmiyar magana da nake so mu tattauna da ke zan yi mata farin cikin ta daga gare ka yar baba tun tasowa na da ce yawacin da na yi kasashen duniya da dama ban taɓa ganin yadda take mahaifinta biyayya ladabi da biyayya kamar kyau hakika da za a kalli ya a ce mata wannan yar aljanna ce ke ce na gode da yabo da kuma kyakkyawan shaida da na samu daga wurinka kin cancanci yabo domin baki taɓa bijire ko sa kafa ki shaure wani hukuncin da na yanke miki wannan karan na yanke hukunci mai tsauri wanda lalle ina neman shawararki na matsa in ji hukuncin da abba na yanke a kaina da har yake jin nauyin sanar da ni ba na tunanin akwai kalmar da bakinka za ta furta da zan yi kunnen doki da ita domin a gare ni duk hukuncin da ka yanke daidai ne abba na zaɓi miki mijin aure ne illa yana bikin shi aure abba tawa na san za ki ji na wannan maganar ko ki mamakinta na zaɓa miki mijin aure da kamal na ofis ina na san zai rike ki amana lele me yasa ki kuka abba kukan da nake yi ranar da nake gudu ta ce ta zo a yau ranar da zan rayu a inuwar wani ba inuwar mahaifina ba amma karki damu ya zama dole an rabu da ke domin aure suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi kuma duk daraja ya mace duk mukamin ya mace duk mulkinta ko kudinta aure shine mafi muhimmanci a tare da ita ba don aure ba kin san ba wanda zai sa a rabu da ke can bauta za ki je ki kuma ina da garanti kamar zai kula da ke ɗari bisa ɗari ta karkamin da nake kula da ke Allah ya sa haka abba ni zan je in kwanta tsawon lokaci da nake kula da kai na yanke shawara a zuciya cewa ko na yi brabus za ka iya gada kujerata sakamakon rike gaskiya da amana na mahaifinka <laughs> ka yi mamaki ko? ka iya zama ko yanzu ne murabus na san za ka rike kamfanin nan sakamakon haka ne nake maka albishir da cewar na baka 'ya ta aure don na san za ka rike mai ta amana kuma za ka rike wannan kamfanin sakamakon shi ne gadanta in kai mun haka ka gama mun komai sakamakon kulawa da rike ka amana da nai na gode sosai alhaji alhaji kana ganin ita raliya za ta yadda ta aure ni ga kaga na taso a ƙarƙashin mahaifinta sannan yau kuma a waye gari a matsayina na mijinta karka damu kamar a duniya ina alfahari da yarinyar nan ba ta taɓa gintaya uzurinta ba idan na yanke hukunci wannan rigar alfarmar na shige ta ba ɗaya ba biyu ba don haka ne a min ita ce abin farin ciki na abin takamata da haka kwantar da hankalinka ka je ka same ta ku tattauna za ta karbe ka hannu biyu na gode sosai alhaji haba kama na gode alasaka da alheri Allah ya bani ikon rike ta amana yaya zanayi azul wayar yanzu baka same ta a waya ba har yanzu ban same ta bashir hatta sakon da na tura mata je bata turo min da reply ba ah, abbas ka san abin da nake so da kai ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da aiki in ya so zuwa can anjima sai ka neme ta a waya by then in allah yadda watakila ta daga wayanta bashir babu wani aiki da zan iya yi shi aiki irin na waka yana buƙatar kwanciyar hankali da nutsuwa ni kuma raliya ita ce nutsuwa ta ita ce kwanciyar hankali na don haka babu abin da zan iya ina da damuwa amma na bar wa zuciya ina da damuwa amma na bar wa zuciya ga abincin ki na rayuwa ki dawo da kicin safe da cikin ban da shayi da kika sha Zainab bana jin zan iya cin wani abu yanzu ko me yasa saboda duk abin da na ci amai nake yi idan ma ki da lafiya ne ba zan umma a alajiya ki da a kai asibiti a kake kira shi Bana su so hankalin shi ya tashi saboda yanzu sai baro ofis ya dawo gida zan sauko ƙasa ni ma yanzu shigo kicin dafa mai abinci don na san ya kusa dawowa gida yanzu malam na ko gane kamar amma dubiya na zo yi ai shi yasa nan shaida maka cewa ka kira ta a waya don ta tabbatar mun da cewa um, <sighs> to da Allah ko Zainab ka kira min yanzu dan mata wasu tambayoyi da Allah duk tambayar da za ka yi ma aina baka ansa ka yi hakuri ka koma kenan na gode idan na waye zai sa su kwanciya